Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna iman kashi na hamsin da biyar. Wanda mabiya da ta rubuta muke kama kushi a wannan namu na YouTube mai suna Abba Apex World domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex. nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a kodai. Sake ta mujahid ya yi har sannan bai daina kallonta ba sai kuma kawai ya juya ya nufi kofa ya fita ta bi shi da kallo tana share hawayen da ke zubowa idan ta hankali. komawa ta gefen gado ta zauna a sanye ko a yi ba ina ta dawo ɗakin ta ce tashi mu tafi amadu na kiran ki ya ji ba'asi yau insha Allahu zai mana iyaka da shi kada ya sake shigo min tun da ya yi aure ina murna na rabu da shi kuma sai kullum ya wani zo min zalo-zalo kamar da ajiyar shi ya mance min nan iman ta ce ni ba abin da ya yi min fa kuma ban ce ki je ki gaya ma abba komai ba ai ni ce ba gaishe shi ba shi yasa kuma na hakura ni dai sakin baki in na ta tana kallon iman ta miƙe ta nufi kofa ta ce komai sai ki tafi wata ba ki jira kin ji abin da ya faru ba daga haka ta fice a ɗakin ta bar ina tsaye a hankali iman ta bude kofar falon su ta shiga gaban tana faɗuwa da ta tuna abin da mujahid ya ce wai zai gaya ma dadi sai hankalinta ya tashi. Amma ta san ba zai ma faɗa ba kawai tsorata ta yi. Hamice kaɗai zaune a falo, tana kallo ta zauna a ƙasa a hankali ta gaishe ta. Amina kallonta ta ce a jikin naki ta ce na ji sauƙi a mi. Ami ta ce to Allah ya sauke ga abinci can a kicin idan za ki ci. Ta girgiza kai ta ce na ci a wajen inna Ami bata ce komai ba. hakan ya sa ta miƙe ta nufi ɗakinta. A hankali ta nufi inda wayar take ajiye ta ɗauka zuciyarta na bugawa don ba ta san abin da za ta gani ba. Ta zauna gefen gadon, ta sauke ajiyar zuciya a hankali. Can dai ta kunna wayar tana kallon sikirin ɗin. Ta ga message da miss call a gaban sikirin ɗin. Miss call ɗin ta fara shiga ta ga na Sadiq ne kuma 'yan mintuna kaɗan da ya kira ta. text ɗin ta yi tana duba kamar idanuwanta za su fito ta maimaita text ɗin ya fi sawa ƙirga can ta fata fuska kamar za ta yi kuka ta fi minti goma a zaune sai can kuma ta yi wa maryam forwarding ɗin message ɗin bayan ta tabbata ya tafi ta yi deleting gaba ɗaya a wayarta ta ɗan yi murmushi ta miƙe ta cire hijab ɗin jikinta ta linke ta kashe wutar ɗakin ta kwanta Washi gari da ya kasance ranar Litinin, Iman ta ji sauƙi sosai hakan ya sa ta shirin wucewa makaranta da safe. Tana tattara textbook ɗinta za ta ti da su makaranta ta ga wayarta da ke gaban matubiya suke. Karasawa ta yi ta ɗawayar wayar test ɗin Maryam ne ya shigo, tana requesting ta WhatsApp su yi chatting. Zulfulai ta mata da cewa sai ta dawo daga makaranta da aka ta ci ta fita a ɗakin. Haife da saura Iman suka fito daga makaranta tare da Mariya da ke mata labari. Tun ba su fito aji ba tsaye suka ga Sadiq cikin motar shi, ya runguma hannu idonsa sanye da glass. Sosai gaban Iman ya faɗi Mariya ta waro ido tana kallon shi ta ce, Ya Sadiq driver ɗin fa, Shi dai bai ce mata komai ba kallon Iman Mariya ta yi tana murmushi ta ce, Sai gobe zan ci gaba Iman. Tuni kannanta biyu suka shiga mota yayan nasu. Iman ta gyaɗa mata kai dan murmushi ta ce Allah ya kai mu. Har Mariya za ta shiga motar sai kuma ta kalli Iman ta ce ba za ku gaisa da 'ya'yana ba. Iman ta kalli Sadiq lanta ba kawai kyaftawa. Daga da inda take tsaye a hankali ta ce ina yini ya kiɗa kai ya ce lafiya lau. Daga haka ya zaga ya buɗe mazaunin direba ya shiga ya tada motar suka wuce. Yuma na dawowa Islamiyya a ranar ta ga miskol ɗin Sadiq kasa kiransa ta yi. Da farko don ba ta san me za ta ce mishi ba. Can da ya ta yi dalin ɗin nan ba hankali ta kai kunne. Ya fara ringin ya katse ya kira ta ta tattaro ƙwarin gwiwa ta ɗaga kiran. murya can ƙasa ta masa salama ya ce wato shi ne kike kyale kira na ko ko ta zaro ido ta ce a wallahi ba na kusa da wayar ne A yanzu muka dawo daga islamiyya jiya kuma ina fat ɗin ina wayar kuma na fat ɗin ya ce ok shi ya sa ma ban zo ba yau ai ya jikin ta langabar da kai ta ce na ji sauki ya ce masha Allah shiru ta yi ta rasa abin wa? can ya ce kin ga sako na kuwa baki magana a kan shi ba dan murmushin kafin hali ta yi ta ce eh na gani amma zan yi ƙoƙari. Dariya ya ce oke ta turo baki bata ce komai ba yanzu zan fita masallaci ta ce Allah ya kai mu daga ka yi katse wayar. Ranar Alhamis da safe bayan Iman ta gama shirin makarantar boko ta sami amma a kicin a hankali ta ce, Ami tun da ba Islamiyya yau idan na dawo Flis ina so in je gaida bako daga nan sai in kai mu an halima katin sauka. Ami ta ce jiya ba ce min kika yi ranar Alhamis da Friday za ku je Islamiyyar ba da yamma. Iman ta zaro ido ta ce an ce sai ranar Juma'a da safe da kuma yamma. Ami ta taba baki ta ce to ki kira dadi ki gaya mishi. Ai ba ni za ki tambaya ba. Murmushi Iman ta yi ta ce ai na gaya masa jiya da daddare. Ami ta ce to Allah ya kai mu. Iman ta ce amin. Shayi ta haɗa a cup ta fita da biredi da kwai a plate zuwa dining. Tana dawowa daga makaranta ranar ko abincin kirki ba ta ci ba ta wanka ta shirya cikin bakin abayan ta ta sa hijab. Har ƙasa ta fito falo. Amida ke kallon ta ta ce kai ki kai makarba a hanya Iman. Zaro ido Iman ta yi ta ce an mi fa cewa dadi ne zan kwana. Ami ta ce kwana kuma Iman ta ce ta ce eh na gaya mishi ki kira shi ma. Ami ta ce to makarantar fa Iman ta ce ai na ce miki sai Islamiyya zan je da safe kuma da tana ranar Asabar ne sauka. Ami ta ce ba na ni ban ce ki kwana ba da kin gaishe ta ki kai malima kati ki juyo. Kin gane? Iman ta shigo tana kallon ta kamar za ta yi kuka Ami ta ci gaba da abin da take. A hankali Iman ta ce to sai na dawo a ta ce dama kada ki kuskura ki kai makarba a titi ni dai na gaya miki. Iman ta nufi kofa ba ta ce komai ba har ta fita falon. Iman na isa gidan gwaggo dama gaishe ta kawai ta yi ta ce ina sauri zan je gidan Antalima in kai mata ka yi gayyata dawo. Gwaggo na kallonta ta ce to kenan sai kin dawo. Ya saurayin naki Sadiq yar dariya ta ta ce yana nan shi zai kai ni gidan anta halima ɗin ma amma kai ki gaya ma amurfa gwagwa ta ce a tare kuke ne bai shigo mu gaisa ba iman ta ce a yanzu dai kira ni wai yana hanya gwagwa ta ce to allah ya kawo shi lafiya mujahid Mujahid na lafiya da amaryarsa sai ko Iman ta turo baki ta ce, Ni ma dai ban sani ba, gogo ta ce ba je gidan ba ne? Iman ta ce mun je da gwaggo amma matar ba ta da mutunci ni dama ba zan sake zuwa gidan shi ba har abada gwagwa ta ce ikon Allah to dai ya kyauta amma ai babu zancen ba za ki ƙara zuwa gidan yayin ki ba iman iman ta da wayarta da ke ringin ganin sadiq ne ta mike tana kallon gwaggo ta ce sai na dawo gwaggo ta ce har ya iso kai ta gyaɗa mata ta ce to Allah ya kiyaye hanya a dai kula kin ji Iman ta nufi kofa ta fito falon yana zaune a mota ta karasa ta buɗe Francis. Kallonta ya dinga yi a hankali ta ce, Ina yini, ya dan yi murmushi yana shafa kansa murya can ƙasa ya ce, Lafiya lau hijab queen. Kina yin kyau fa idan kira sa hijabi. Shiru ta yi tana kallon shi yana mata murmushi, mana. A hankali ta shiga motar ta rufe ba tare da ta yarda sun haɗa ido ba. ya tada motar ya ce za ki kai ma Halima kad ɗin ko? Ta gyaɗa masa kai direbin yake kamar bai yi lokaci-lokaci kuma yana kallon ta gefen ido. Shiru babu wanda ya ce komai cikinsu har suka isa gidan Anta Halima bayan minti sha biyar a mota. Ya juya yana kallon hankali ya ce ki sauri ta gyaɗa masa kai ta sauka ta nufi gidan da ido. Jinginar da kansa ya yi jikin mota ya limshe idanuwansa. Can ya bude ya wayar sai dialing number ya kai kunne. Ana dagawa cikin call boys din shi ya ce Salim, kai hakuri. Maybe wani lokacin za ku santa, kawai na fasa kaji? Salim babban abokin shi da ke sauraron mamaki ya ce ban fahimce ka ba Sadiq. Sadiq ya ɗan yi shiru sai can ya ce, Ba zan iya kawo ta wannan wajen ba, domin ba wajen da ya cancanci ta zo bane gaskiya ba zan kawo ta ba domin ba ni da wani mugun nufi a kanta kai hakuri ni ban damu da yawan kuɗin da aka sa ba salim ya ce amma ba ka da lafiya mu ne ba mu san ciwon kanmu ba ko mu ne ba mu san ciwon 'yan matanmu ba wannan wani irin abu ne sade, bayan duka shirin da aka yi aka gama ka zo kana kawo mana wani surutu wannan bai dace ba Haka fa bas da yi wai gaba ɗaya ba za ta zo ba bata da lafiya. Wato numuna mu 'yan matan su ne kamar fiye wata ko? Sadiq da ya taba baki kawai ya yi bice komai ba yana jin yadda abokan nasa da ke wajen suke ta surutu daga ƙarshe ya katse wayar shi. Dalin nan ban ya yi tana ɗagawa ya gaya mata wani babban wajen cin abinci da za ta je ta jira shi nan da minti sha biyar yana gama faɗa mata ya katse wayar shi. Iman na fitowa daga gidan cousin ɗin nata ta buɗe motar tana kallonsa. A hankali ta ce, ka yi haƙuri na zauna da kai. Murmushi kawai ya yi bai ce komai ba ta shiga mota. Ta da motar ya yi suka bar layin. Sai da suka hau saman titi ya kama waninta da nufin zai mata magana. Ba ita kaɗai ba shi sai da ya ji wani iri. take ta har kuma suka isa wajen cin abincin bai ce mata komai ba ita ma haka ganin motar gidansa harabar wajen abincin ya gane mariya har ta iso yana kallon imani ya murmushi ya ce mu je a hankali ta buɗe motar ta sauka shi ma ya sauka ya rufe motar ya shiga gaba tana biye da shi har suka shiga wajen mutane ne kaɗan a cikin haɗaɗɗen wajen sadiq ya hango mariya zaune tana danna waya ta cakare cikin English West. Ya kalli Iman da kalamariyar da mamaki ita ma ya waro ido ya ce, Muje, ba mu so ta dinga bin sa har suka yi sabon Mariya. Mariya da tuni ta hango shi amma ba ta san tare da Iman ba ne, ta dai gama ce da hijabi a zuciyarta kuwa cewa take. Oh ya Sadiq ya shiryu gaba ɗaya, jin kwana biyu ba a ce mun. ga wata sabuwa da ya ba. maɗo in gilla mata ƙarya ashe dai da saura kowa kuma aka samu mai jafiyar ƙasa dariya abin ya bata don ita dai ta san ba ta son hijabi haushi yake ji baya son hijabi haushi yake ji ya ga mace ta sa hijabi sanin da ta masa sake ya ja ma iman kujera yana kanta iman da ke kalamariya ta zauna shi ma ya zauna Mariya ta ji wayarta ta fara magana kamar yadda ta saba duk sanda suka haɗu da da matan nashi. Tana murmushi ta ce mu. Yaya ya ce yau dai sai mun gaisa da matar taka. Shiru ta yi da mugun mamaki tana kallon Iman can ta kalli Sadiq, amma ta kasa cewa komai sai zara ido take. Cikin cool voice ɗin shi ya ce, Ga ta nan dai, wacce za ta zama uwar ‘ya'yana insha Allah. Mariya ta rasa abin faɗi. Iman kam ta kuyar da kai a hankali Sadiq ya ce, ko ba taimaki ba ne haba sista. Mariya na gigibta ido ta ce, ban gane ba Sadiq. Kana nufin da gaske? Ya ce kwarai kuwa ita ce zan aura insha Allah. Sunanta Iman. Tasowa Mariya ta yi ta rungume Iman cike da murna ta ce, wow, amma na ji daɗi sosai wallahi yaya. amma gaba ɗaya ba ku taɓa gaya min ba, me yasa kuka ɓoye min? Iman dai ta yi murmushi ba ta ce komai ba waitress ce ta zo kansu tana tambayar me za ta kawo masu? Sadiq ya ce drink Sadiq na kallon kanwar tashi ya ce to sake min ita kada ki faɗar da ita. Dariya sosai Mariya ta yi ta saki Iman ta zauna tana kallon su cikin farin ciki. Ba ɗan lokaci ba ka kawo musu drinks ɗin Iman dai sai kallon Mariya take. Ta tana ganin irin farin cikin da take ciki. Tana mitar irin yaudarar ta da suka yi kullum sai ya ce mata bai gane Iman ba. Ashe ma ita shi dai sade kallon Iman kawai yake yi. Sai Hassan yake da ya sani ma na amincewa da ya yi zai kai ta wannan guest ɗin. a gaban kowa ya yi ta ya yi proposing ɗinta a gaban abokansa da yadda yake ma yadda yake ganin ta mai kamun kai gaskiya gwanda da bai kai ta ba wannan fatin ya bambanta domin hadda giya ma ake kawo ba kawai a gama kalle masa mata lokaci ɗaya mutu ɗansa ya canja mariya ta zuba mai iman drink a disposable cup ita ma ta zuba ta ɗauka ta miƙa ma iman tana murmushi ta ce gashi sarkata a nan gaba iman ta amsa tana murmushi mariya ma ta zuba ta fara sha tana kallonsa duk ta ce ya ce za ki iya sabin ɗin kanki Ɗan murmushi ya ɗiba ya fara sha mariya na shan drink ɗinta ta fara to irin soyayyar da ke tsakanin iman da yayin nata Iman da dai da ta sani ba za ta taɓa yarda Sadiq ya kisin ɗinta ba, balle ya rungume ta, ta san kuma halin yayan nata. kan ba zai iya ba tare da haka ba. Tunanin hakan ya bata dariya sosai to koya ake wannan soyayya. Sadiq ya ajiye sauran drink ɗin hannun shi ya ce, Ku gaya min abin da kuke so na saukan ku ranar Asabar. Mariya ta ce yauwa, muna koma gida zan maka list muna buƙatar abubuwa da yawa. Dariya kawai ya yi sanin gaba ɗaya abin da ya kamata da wanda bai kamata ba kenan za a rubuta a list ɗaya Mariya ce. Sai da suka yi kusan minti talatin daga nan Sadiq ya miƙe ya ce, Yanzu za su tafi ya mayar da ita gida Mariya ta ce shi kenan. Gaskiya yana yi farin ciki Allah ya sin alkhairi amin. daga ka suka fita daga wajen cin abincin mariya na cewa Filis don Allah kada ɗau lokaci, Iman da ta ƙi yarda ta kalle ta Sadiq ya murmushi ya ce ai nan da 'yan watanni ne. Mariya ta dinga murna ita a dole yayin ta zai auri ƙawarta. motar gidansu da direba ke zaune yana jiran ta ta nufa tana daga mai iman hannu tana sai mun hada a islamiyya gobe da safe surkata sadiq ya bude mai iman set din yana kallanta shiru ta yi tana sa ita ma ya dan yi murmushi kai ki mu ki shiga ta ɗan yi murmushi ta shiga motar hankali ya rufe sannan ya shiga driver seat ya tada motar ya bar wajen cin abincin Yana direbin ya ce gidan gwaggo zan mai da kiko gida ta ce gida. Zan kira ta in ce na wuce gida ya ce oke. Suna isa layin ya tsaya gidaje biyu kafin na iman sannan ya buɗe motar ya dawo baya. Ya shiga ya rufe yana kallonta. Sun kuyar da kai ta yi gabanta na faɗuwa. Tsoronta ɗaya kada mujahid a ce yana unguwar. Sai ya ganta cikin motar. duk da gilas ɗin. Sadiq yana ɗan murmushi ya ce ina tunanin dai bai kamata na kai ki wajen abokaina ba ita dai bata ce komai ba tana kallon shi ya ɗauko wani karamin akwati ya buɗe yana kallon ta sun kuyar da kai ta gabanta bai bai faɗuwa ba ya ciro zoben ciki wanda ba sai na faɗi ba kun san wani iri ne. Ya kamo hannunta yana kallon ta ya zira mata zoben, ita dai ta kasa ɗago kai ta kalle shi zuciyarta sai bugawa yake. Ga ƙamshinsa da ya cika ta bata ankara ba, sai ganin ya haɗe bakin su ya yi. Tunda take bata taɓa tsorata irin wannan lokacin ba, saboda wani abu ne take ganin zai faru da rayuwarta. Lokaci ɗaya ta fara tura shi hawaye na sauka a idanta. Bai wani ɗan lokaci bai sake ta yar bugawa. Ɗaura kansa ya yi a ƙafarta cikin sanyin murya ya ce ki haƙuri Iman. ja baya ta yakan yasa ya ɗaga ta ta buɗe motar ta ɗaya side ta fice daga motar da sauri. Iman na shiga falon su ta wuce ɗakin ta tare ta kulle kofa ta fashe da kuka sosai. Bayan kusan minti goma mu ta dawo daga fat ɗin su anti ganin takalman Iman bakin kofa. Ta shiga falon ta wuce ɗakinta. Hawala ce ta dawo falo tana kallon agogo don har sannan da saura lokacin sallah bai ta kalli kofar ɗakin iman ta ce iman da sauri iman ta ke zaune can ƙarshen gado ta haɗe kai da gwiwa ta daga kanta Hami ta sake kiranta sakowa ta yi da kan gadon tana goge idanta duk da hawayen ya ki tsaya mata ta nufa kofa ta buɗe ta fito falo amina kallon ta yaushe kika shigo Da kyar ta buɗe baki ta ce ban daɗe ba. Shigowar mita tana kallon ta don mamaki iman ta sunkuyar da kai gaban na faɗuwa sosai. Ami ta ce kukan me kike ta girgiza kai ta ce a ba komai. Ami ta mata wani kallo ta ce zo nan sosai zuciyar ta ke buga ta karasa ta duka ƙasa tana kallon Ami ta ce gani nan cikin tsawa Ami ta ce me ya faru da ke Duk yadda ta so dakewa kasawa ta yi ta fashe da kuka, duk yadda amma ta so boye tashin hankalinta a lokacin kasawa ta yi. Murya ƙasa ta ce, Kukan me kike yi, ki gaya min. Cikin rawar murya ta ce da gaske amma ba komai amma ta wani haɗe rai, ta mata wani tsawa ta ce, Ba za ki bani amsa ba, kukan uban mai kike, me aka miki. Iman da ya ta kasa cewa komai sai hawaye miƙewa a mitaye. miƙewa a mitaye hakan ya sa iman ta tashi ta koma tsayawa kallonta a can ta wuce ɗaki da sauri ta ɗawayarta ta shiga kiran layin gwaggo ta kira ya fi sau kirga gwaggo ba ta ɗauka ba kowa kuma ya san wayar gwaggo haka take a waya Amit ta shiga kiran Halima bayan sun gaisa Amit ta ce Halima Iman ta je gidanki Halima ta ce eh ta zo amma kuma ta wuce. Ami ta ce ƙarfe nawa ta bar gidan naki Halima ta ce shi da dai kamar yayi. Lafiya? Amin ta ce lafiya lau ina ta ce miki za ta daga gidan naki. Halima ta ce bata koma gida ba ne? Amin ta ce tambayar ki nake Halima ta ce ta ce kila ta wuce gida ko kuma ta tafi wajen gwaggo. Ami ta ce an jima daga haka ta kashe wayar gwaggo ta sake kira.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 nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a kodayaushe. Bisalam kwana lafiya.